This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25.31 sai mita 41 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol Niyya da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci ga kanin labarai. Waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kashe akalla ɗalibai arba'in a wani hari da suka kai da asuba a wata kwaleji da ke garin Gujiba, jihar Yobe. jama'a arewa maso gabashin pakistan sun ce waɗansu jibgin nakiyoyi dankali cikin wata mota da aka tada da na'urori sun tarwatse a tsakiyar fashewar yau lahadi kana ana ci gaba da fuskantar yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnatin tarayya a nan amurka to madalla kamar yadda aka ji 'yan bindigar da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun afka cikin kwalejin koyon aikin gona ta jihar yobe da ke kan hanyar gujiba daga damaturu inda suka yi ta yankawa tare da harbin ɗalibai mun tattauna da wani ɗalibin da ya kubuta da ransa daga wannan mummunan farmaki haka kuma mun samu tattaunawa da wani a garin damatur wanda ya je shi har asibitin kwararru domin ganin abubuwan da suke wakana a can muna kuma da tafe da shirin bishara yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum mu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne sun kashe akalla ɗalibai arba'in a wani hari da suka kai da asubahin yau a wata kwaleji da ke arewa maso gabashin najeriya kakakin rundunar soja eli lazarus ya shaida murya amurka cewa 'yan bindigan sun kai hari ne a makarantar ayyukan noma ta jihar yobe yau lahadi da asuba suka kashe wato suka buɗe wuta kan ɗaliban da ke kwance suna barci ana jinya akalla ɗalibai 18 da suka ji raunuka a wani asibiti da ke damatur babban birnin jihar makarantar tana kan hanyar gujiba da ke kimanin tazarar kilomita hamsin da babban birnin jihar jihar yobe dai ta yi fama da kazaman hare-hare da ake kyautata zaton kungiyar boko haram ke kaiwa a cikin watannin nan a cikin watan yuli mayaka sun kai hari a waɗansu ɗakunan kwanan 'yan makaranta a jihar suka kashe ɗalibai 29 da malami ɗaya ana kuma ɗora wa ƙungiyar alhakin kashe ɗaruruwan mutane a cikin shekarar nan kaɗai a hare-haren da suka rika kaiwa gine-ginen gwamnati da kasuwanni da makarantu da kafofin sadarwa da kuma majami'u jami'a arewa maso gabashin pakistan sun ce waɗansu jibgin nakiyoyi dankare da wata mota da aka tada da na'urori sun tarwatse a tsakiyar fashewar yau lahadi suka kashe akalla mutane 37 waɗansu 75 kuma suka ji raunuka a hari mafi muni na uku da aka kai a birnin cikin makon nan hari na baya-bayan nan da ya auku ya auku ne lokacin da ake samun yawan hada-hadar jama'a a birnin baza da ke kusa da wani masallaci da kuma ofishin 'yan sanda wanda ya yi barna mai girma. ya ce ni da abokaina mu uku muna baza abokaina biyu suna gaba ina bin su sai muka ji wata ƙara na faɗi ƙasa na tsoro ta ainin mutane suna ta ihu wuta kuma na ci kowa yana ta gudu an kai harin ne kusa da majami'a all saints inda aka kai tagwayen hare-hare ranar lahadi da ta gabata kan al'ummar krista marasa rinjaye aka kashe mutane 85 rabin su mata da ƙananan yara waɗansu mutane 19 kuma sun mutu ranar juma'a lokacin da bom ya tarwatse a cikin wata motar safa da ke sufurin ma'aikatan gwamnati wata ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta siriya ta ce harin sararin sama da aka kai kan wata makarantar kimiyya a wani birnin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye wanda yake arewacin siriya ya kashe akalla mutane tara galibinsu ɗalibai da shekarunsu ba su kai goma sha takwas ba Ƙungiyar kare hakkin 'yan ƙasar Siriya da ke da cibiya a Burtaniya ta ce mayakan saman Siriya sun kai harin bom kan makarantar da ke birnin Raka yau Lahadi. Birnin Laka da ke tazara kilomita 160 da arewa maso gabashin birnin Aleppo yana ƙarƙashin ikon mayakan da ke ƙoƙarin hambara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ne tun a watan Maris. A wani wuri kuma a Siriya yau Lahadi, ƙwararru a fannin makamai masu guba na Majalisar Ɗinkin Duniya sun tashi daga otel ɗin da suka sauka zuwa bincike wurare bakwai a cikin ƙasar domin tantance kai hari da makamai masu guba. Tawagar daban take da ta sifitocin cibiyar haramta amfani da makamai masu guba da za ta fara aikin lalata makaman guba na ƙasar Siriya a cikin kwanaki masu zuwa. Sakamakon amincewa da aka yi da ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya buƙaci Siriya ta lalata makaman masu guba da take da su. Jiya Juma'a wato ranar juma'a kungiyar kare hakkin bil'adama ta ce 'yan tawaye da suka hada da 'yan kungiyar da ake alakantawa da alkaida sun kwace wani sansanin rundunar sojojin gwamnati da ke kan iyaka da jordan bayan an shafa kwanaki hudu ana ba ta kashi jami'ai suka ce an kashe sojoji 26 da akalla mayakan kasashen ƙetare bakwai da ake alakantawa da 'yan tawaye to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau lahadi gwamnatin amurka ta ƙara kusantar dakatar da ayyukan ta karon farko cikin shekaru goma sha bakwai bayan da majalisar wakilai ta buƙaci a dakatar da aiwatar da tsarin kiwon lafiya na shugaba barack obama na tsawon shekara ɗaya kafin su amince da ba da kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati majalisar ta kada kuri'a da tsakiyar dare ta amince da gyare-gyare a kasafin kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar goma sha biyar ga watan disamba yayin da suka ba da umarnin a jinkirta aiwatar da dokar faɗaɗa ayyukan kiwon lafiya ga marasa galihu a kuma janye biyan haraji kan waɗansu kayan aikin jinya ganin ana fuskantar yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati da tsakiyar daren litinin fada shugaban ƙasa ta white house da kuma 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattijai sun kushe wa tsarin na jam'iyyar republican da kakkausan murya wanda ba zai samu goyon bayan majalisar dattijai ko kuma shugaban ƙasa ba majalisar wakilai ta kuma amince da ci gaba da biyan sojoji albashi ko da aka dakatar da ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati tun farko majalisar wakilai da jam'iyyar republican ke da rinjaye ta ki amincewa da kudurin majalisar dattijai na ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati zuwa ranar 15 ga watan nuwamba yayin da 'yan majalisa suke amincewa da duk wani tsarin da zai bada wato suka ki amincewa da duk wani tsarin da zai bada damar aiwatar da dokar faɗaɗa ayyukan kiwon lafiya duka majalisun ba su zauna ba yau lahadi majalisar dattijai za ta zauna gobe litinin da rana idan majalisun ba su cimma matsaya a kan kasafin kuɗin ba cikin sauri za a dakatar da dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya a kuma daina gudanar da ayyukan gwamnati da dama Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. ‘Yan bindigar kungiyar Boko Haramun sun kai farmaki kan wata makaranta a jihar Yobe inda suka samu ɗalibai suna barci suka yi ta yankawa tare da harbewa. na tattauna da wani ɗalibin da Allah ya kubutar da shi daga hannun waɗannan mahara a kwalejin koyon aikin gona ta jihar Yobe da ke kan hanyar garin Gujiba. Asali shi eh, jiya ne dai suka zo shi da daddare misalin karfe ɗaya na dare. Haka. Da suka shigo sai suka tsaya a hostel ɗin ba su ba hanya. Yanka suka fara yi ma da mutane suka fara ihu suka ga ana ta guduwa kawai sai suka buɗe wuta suka harbin mutane. kawai suna shiga kawai daki suka shiga da mutane sai a buɗe wuta in an tabbatar kowa mutu sai a shiga wani ɗaki to muna hostel ɗin can ciki da muka ji karan harbi da ihu sai muka diddiga daga windo muka yi cikin jeji so mutanen da suka gani jeji sai suka biyo baya mu suna ihu suna harbi suna bin baya mu suna ihu kamar yaya suna ihu suna kuɗiya stop stop haka da toci a hannun su haske su haskawa to mu kuma mun cikin jeji da wasu da gonaki dai haka muka shiga can kamar misalin karfe biyu na dare sai har ya iya muka daina jin motsin komai mun kuma muna ta gudu ma ba san ma ina muka yi ba kace lokacin da suka zo daga farko din nan yanka mutane suka ba fara yi a cikin dakunan kwanan dalibai da suke kusa da bakin hanya eh sun fara yankan kan suna yanka mutane to da intu yawa mutane suka ga jijji intu yawa kowa ya yana gudu kawai sai suka buɗe ita suna ta da kowa ma. Ba wani abin da suka faɗa ko suke faɗa da aka je su su waɗannan maharan. Ba sa faɗa bai kawai su yi shiru ne don suna shiga ɗaki ɗaki kawai suna harbi. Wurin da suka fara kai farmaki ɗin nan eh, waɗannan ɗakunan kwanan ɗalibai kamar ta wannan wurin da ke kusa da bakin hanyar akwai ɗalibai da yawa ne a wurin kamar ɗakuna guda nawa ne. Akwai ɗakuna ya fi 25 ma a ciki. yan sunan hotel din admin ma yawanci yan biyu ne a cikin hotel ne. Wato yawancin waɗanda suke cikin wannan gidan kwanan ɗaliban kamar yara ne waɗanda kwanan nan suka fara makarantar kenan. Eh su ne yawanci yan biyu. ne. Eh. hotel din ciki kuma su ne na LBT. lokacin da suka biyo kuɗin nan kace suna haska muku toci suna magana wani magana da hausa suke ko da wani yare suke yi eh, suna yi da hausa wasu suna cikin suna tafiya amma yaren nasu ba irin kamar wani irin maganar su ba irin maganar nomar irin na maganar ba maganar su kamar ba ba irin na na nan ba kamar bayani akan fahimci abin da kake nufi eh an san kamar irin wasu kanuri kanuri aka kai ki kira ki kira ki kira eh haske su sai ki haska addini bayan da gudu ni kuma da yawa da ke an tsere sai aka farma da cikin jeji ana ta gudu bayan da kuka gudu kuka shiga jeji me ya faru da mu suka gani ta suka dole irin ganin bani sai suka koma kawai suka zage cikin makarantar su ta su kawai ne da ke mun gudu sun dole ganin bani sai ta buɗe wuta a cikin makaranta din haka. har zuwa kamar yaushe kenan har zuwa misalin karfe biyu tun karfe daya har misalin karfe biyu suna wannan da ta karfe akwai jami'an tsaro a nan kusa da makarantar ne ko dama kwata-kwata babu jami'an tsaro a wannan wurin jami'an tsaro duk suna fitar da zuwa da su da samu zuwa wani wasu da su gani da safe bayan mun fito ba kun hanyar muna neman mutum tafiya gida sun fi fara zuwa kuma. wato a yau kenan da ɗazun nan da safe. Eh, da safe misalin karfe bakwai haka. lokacin jami'an tsaro suka fara zuwa. eh suka fara zuwa suna ɗan jijibawa da dawo da sun mutane su kana idan mutane makaranta ce kana da su da ni za ka yi ka zan tuna Allah akwai hisabi. Allah Ubangiji ya kyauta ya kuma kare daga can da maturu mun tattauna da wani bawan Allah wanda ya je shi har asibitin ƙwararru domin bin sawun waɗanda suka je rauni da kuma waɗanda ma aka kashe. Kamar magana da nake yi da kai a yanzu hakan nan ban jima da dawowa daga nan shi wajen ajiye gawaki da ke cikin specialist hospital a nan cikin garin da maturu ɗin wannan ba wai ganau ba ne ba jiyau ba ne ganau ni da kaina na je ni na gaggawaki na matasa 'yan makaranta kimanin guda hamsin wadda kuma a wannan gurin akwai bayin Allah wadda suka yi ta tururuwa zuwa wannan asibiti din da mata da maza da matasa banda kuka a wannan wajen babu abin da ake yi wadda su ni da ido na ga malamin makarantar ma banda kuka babu abin da suke ta haka kuma jama'a da wadda akwai yaransu a ciki da wanda ba yaransu a ciki sai kuka suke yi idan dai kada za je ni da kaina ma na yi kuka an karbe wajen wallahi abin abin tausayi kamar waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka ji raunin su wane ne suke kawo su asibitin eh waɗanda suke kawo su asibiti dai na ga ambulance din na specialist hospital sannan kuma da hukuma ta kare hatsura na ta kasa restoration jihar Edo wato Federal Road Safety corps mm. Wadda su ma na gansu a wannan gurin amma wayanda suke jigilan wayannan gawaki din su ne ambulance na cikin wannan asibiti din su suke ɗebowa gawakin suke kawo su ciki. Malam Sale kamar a nan asibiti lokacin da ake kawo waɗannan garwaki an ce akwai wata fitinar da ta nemi tashi menene ya faru? Eh akwai fitinar da ta nemi ta tashi sakamakon wani jami'in ɗan sanda mai mukamin anininsa guda biyu ya zo shi da ya zo ya duba sai ya ce to wannan abin da aka yi wannan kisa da aka yi ya yi kyau saboda su ma fararen hula lokacin da ake kashe jami'an tsaro suna murna don haka su ma fararen hula yanzu mu taba mu ji abin ko da daɗi ko ba daɗi haka ta sa mutane suka iyo ta a kansa to da yake gurin akwai jami'an tsaro na sojoji sai suka karɓi bindigansa suka tura shi cikin mota sai suka sa shi a mota wadda daga bisani kuma aka ce an yi da shi can wajen shi jami'in 'yan sanda din wato shi ko kwamishinan 'yan sanda ne na ita jihar Yobe din. Malam Sale ko za ka faɗa mana kamar daga abubuwan da kake ji daga wajen waɗanda suke zuwa nan asibitin daga inda wani abu ya faru ko wani bayani ka samu na irin abubuwan da suka faru a cikin dare an ce wannan lamari tun wajen karfe ɗayan dare ya fara. Eh kamar da nake maka bayani kuma nake samun bayanai daga bakin al'umma aka ce wannan abu ya faru ne cikin dare. wadda bayan su ɗaliban suna kwance kawai agaji aka far musu su ma kuma ba su cewa irin wannan abin zai faru ba sakamakon cewa yanzu duka ana yin jarrabawa ne a makarantun dan kwanan baya ma an ɗan rishin makarantun an hana zuwa daga baya kuma ita gwamnatin jihar yobe ta ce ya kamata a bude makarantun nan yara su ci gaba da karatunsu kuma sannan an zo ana irin wannan abin har yanzu kuma sai kwatsam jiya wannan abin ya zai sake faruwa Wanda mu dai al'ummar nan ta jihar Yobe ba mu yi farin ciki da wannan abun ba. Kuma dukkan wani illahirin mutumin da yake garin Damaturu da kewaye da wanda ya je shi wannan asibiti din da wanda bai je ba gaskiya fi sabilillahi ba wanda ya farin ciki da wannan abun kowa jimani yake yi wanda kuka da Allah wadai babu wani abin da ake yi. Malam Sale akwai kuma aka ce wani bayan wani hari da aka kai wannan makaranta da take hanyar guji ba akwai wani farmakin da aka kai kan wasu anan cikin damaturu ne ko anan kusa da damaturu ne a yau din? Eh shi ma na samu labarin jiya da daddare akan hanyar Maiduguri akwai wani ƙauye da ake ce masa mai takururi sakamakon haka shi ma wasu 'yan bindiga da daddaren sun je sun tare wannan hanyar kuma suka shiga cikin garin wannan kawai din suka kakkashe mutane mutanen da suke cikin garin har suka tare wani direban babbar mota trailer shi ma suka kashe shi kuma suka sa mu trailer tashi wuta yau akwai wani direba wanda yake zuwa daga wannan gurin yake gaya mun cewa ya ga gawaki shi ma wanda wannan yanka ne da wuka duka an yi yanke kansu an daddora musu a cikin a cikin su a ce mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace ka so mutum da nan shi kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa da haka ka koma To Allah Ubangiji ya kyauta kada a sha'afa da cewar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu lokaci ne na shirin bishara ga Grace Alheri Abdu. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Har yanzu shirin bishara yana nazarin koyarwar littafi mai tsarki game da tarbiyyar 'ya'ya da nufin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ci gaban ƙasa. Na kuma nemi sanin abin da ya kawo taɓarɓarewar tarbiyya da kau da kai da waɗanda suka manyanta suke yi idan yara suna aikata ba daidai ba. Sai bakon namu Reverend Muhammadu ɗan amarya ya bayyana cewa. Abin da ya kawo haka a takaice ma iya cewa lalacewar tarbiyyar da ta samo asali daga iyaye na wannan zamani. Ba shakka yadda kika faɗi mu a tashin kuruciyarmu idan ka yi rashin hankali babba ya gani zai yi maka bulala sosai in ka zo gida da kuka iyaye suka tambaye ka me ya faru ka ce baba wani ne ya doke ni to sai ma su kara maka dukan kuma da daddare su tafi gidan wancan mutumin su je shaidar godiya cewa sun gode domin ya taimaka musu da tarbiyya to amma a yau sai abin ya juya ya zama daban me za mu faɗi lallai an ce ka so ɗanka duniya ka kishi, ka ƙi ɗanka duniya ta so shi ma'ana tarbiyya aiki ne na taimaka min nan taro min nan in tare nan domin kai uba ko ke uwa ba za ku ɗebi 'ya'ya ku zuba aljihu kuna yawo da su ba dole za su yawon kansu wani zai gansu abin da ba za su yi a ku ba za su je su yi a wani wuri to ashe ko wajibi ne wanda ya gani a wani wuri ya tsauta wa ɗanka kai ko ka ji daɗi tamfan abinka da yake so ya lalace ya taimaka maka to wannan ita ce rayuwa da iyayenmu da kakanninmu suka a kan wannan to amma a wannan zamani sai soyayyar 'ya'ya ta shiga cikin zuciyar iyaye da karfi har har ma wani baya so wani ya sauta ma ɗansa to in an kai ga haka to lalacewa za ta karu me zan faɗi yana cewa tarbiyya aiki ne na haɗa hannu yi mun nan in kare nan to tsakanin uwa da uba wane ne halin tarbiyyantar da yara ko kuma horar da su yara ta a wuyan shi eh, tarbiyyar yara kamar yadda na faɗi. Eh domin abin da ya sa ne wannan tambayan don wani lokaci sai ka ji yaro ya laifi sai mama ta ce bari babanka ya dawo ai. To kamar yadda na faɗi tarbiyyar yara aiki ne na haɗa hannu. ma'ana daga cikin gida da uwa da uba wato mama da baba wajibi ne su haɗa hannu ko da wani ya yi ma wani horo kada ya gudu ya zo wajen wani wato ma'ana idan baba ya yi horo kar ya gudu ya zo wajen uwa ta rungume shi tana cewa ka yi haƙuri ai baban nan ai baba kai ka cika zafin rai to in yaro ya fahimci haka sai ya kamar uwar ce ta fi son sa a wani wuri kuma wacce za ta so yin horo ko uba yana kokari ya hana ni ba na son irin wannan hali ni ba na son abu kaɗan a sauta ma yaro za ku sa yaro ya zama dolo <laughs> to idan ba haɗa hannu ba abu ba zai kyau ba so ƙwayar magana tarbiyya a cikin gida aiki ne na baba da mama dukkan su gaba da mu da muka tashi ba ma mama da baba ba har mu waɗanda ke sama da mu an ba su izini in kayi abin da ba daidai ba su horar da kai iyaye kuma ko suna gani ana horar ba za su ce komai ba domin sun sani ana gyara tsara ta gobe ce to ina kira ga iyaye a dawo kan irin tarbiyya a haɗa hannu mama da baba domin horar da 'ya'ya To, to daga ƙarshe, eh, Reverend akwai yaran da suke samun kyakkyawar tarbiyya lokacin da suke tashi, amma idan suka girma su bijiri, kana gani akwai inda akan samu kuskure ne a foundation ɗin ko kuma menene ke sa haka? abin da kuka saba ta mana da cewa kada ku yaudaru domin zama da miyagu yana fata halayen kirki har ila yau wata ayar ta sake ce mana kada ku tafi inda miyagu ke tafiya kada ku bi gurbin miyagu ma'ana iya samun tarbiyya a gida mai kyau yaro zai tafi makaranta ta gaba misali tafiya makaranta gaba da sakandare idan ya tafi wannan makaranta ta gaba da sakandare yanzu yana mulkin kansa ne baya karkashin ma wani malami da zai ce ga lokacin shiga daki ga lokacin taki daga daki ina ka fito ina a'a kai ne na kanka to waɗansu yara suka samu irin wannan yanci sai su je su haɗa kai da waɗansu marasa tarbiyya waɗanda tun daga gida dama ba su samu tarbiyyar ba suka zo makaranta ba tarbiyya to kai yaro mai tarbiyya in baka mai da hankali ba ka haɗa kai da irin wannan mace ce ko namiji to kuma haka tafiyar za ta lalace ne to abin da Allah ke so shine kai ka zama haske ka haska ka duhu ka kori duhu ba wai duhu ya rinjaye haske ba ma'ana ya'ya masu tarbiyya bari ku zama duk ya'ya marasa tarbiyya dawo su zuwa ta tafarkin ubangiji Reverend Muhammadu Dan Amarya da bayani kan tarbiyyantar da 'ya'ya bisa tafarkin Ubangiji Da haka muka kawo ƙarshen wannan nazari sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Rabirin Muhammadu Dan Amarya da kuma Josel Morrison da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari ƙauna Allah uba. Da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyoyin email. To bari mu fara da wannan wasiƙa wadda ta fito daga hana Abdulkadir Lawal na Sha'iskawa a Katsina birnin Dukko. ya ce allah ya sa tattaunawar da ban kimun ke da shugaban gamayyar 'yan tawayen ƙasar syria a new york ta kawo ƙarshen kai ruwa ranar da ake a ƙasar tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawaye inji abdulkadir lawal sha'iskawa a katsina sai kuma buba mai goro a gaishuwa jihar yobin najeriya wanda ya ce na jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a makaranta da ke gujiba ta jihar yobe da fatan allah ya ji kansu da rahama na baiwa gwamnan jihar ta yobe shawara akan kada ya yi amfani da wannan hari ya kulle makarantu a duk fadin jihar kamar yadda aka yi kwanakin baya a mamudo kusa da potiskum domin a gaskiya akwai lauje a cikin nadi, kuma mun san dai cewa mutuwa dole ce idan kwanan mutum ya kare, dole ya tafi in ji buba mai goro gaishon jihar yobe Baffa Haruna ya aiko mana da wasiƙa yana faɗin cewa murya Amurka na kira ga gwamnatin Najeriya da ta janye jami'an tsaronta da ke Maiduguri da kuma Yobe. Domin kuwa ba a fasa kai har-haren ba duk da ɗimbin jami'an tsaron da aka jibge a sassan. Sannan jama'atu Alis Sunnatul da a jihad kuma su yi haƙuri su kai zuciya nesa Allah ya kawo mana sauƙin abin da ya fi ƙarfinmu amin su mamin. in ji baffa haruna bajoga a jihar gomben najeriya sai kuma wannan wasiƙa wadda ta fito daga hannun liman muhammad mala shi ma daga bajoga wanda ya ce boa don allah ku bani dama in yaba wa manjo hamza almustapha kan kalaman da ya na cewar shi babu ruwan shi da siyasa a gaskiya mun ji daɗin kalaman nashi gara ya hutawar ran shi bisa azabtar da shi da aka yi shekara da shekaru sai kuma wani wasiƙa wadda ta fito daga hannun aliyu usman taka lafiya a birnin kebo wanda ya ce muryar amurka ku faɗa wa shugaban ƙasa gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da 'yan majalisun dattijai da 'yan majalisun wakilai har ma da shugabannin ƙananan hukumomin ƙasar nan da su tuna da mutuwa da hisabi domin babu adalci a ce an kasa magance yajin aikin malaman jami'a a ƙasar nan ba a kai ƙarshen wannan ba kuma ga malaman kwalejojin kimiyya da fasaha su ma za su fara nasu yajin aiki in ji aliyu usman taka lafiya birnin kebbi a jihar Kebbi, najeriya To madalla kada a fasa a ci gaba da aiko mana da wasiƙu na ra'ayoyinku da makamantansu yanzu ga takaddatun labaran duniya. waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne sun kashe akalla ɗalibai arba'in a wani hari da suka kai da asuba a wata kwaleji da ke arewa maso gabashin najeriya kakakin rundunar sojoji eli lazarus ya shaida murya amurka cewa 'yan bindiga sun kai hari ne a makarantar ayyukan noma ta jihar yobe yau lahadi da asuba suka buɗe wuta kan ɗalibai da ke kwance suna barci ana jinya akalla ɗalibai goma sha takwas da suka ji raunuka a wani asibiti da ke damatur babban birnin jihar makarantar tana kan hanyar guji bane da ke kimanin tazara kilomita hamsin da babban birnin jihar jama'a arewa maso gabashin pakistan sun ce waɗansu jibgin nakiyoyin da aka dankare a cikin wata motar da aka tada da na'urori sun tarwatse a tsakiyar fashawar yau lahadi suka kashe akalla mutane 37 waɗansu 77 wato 75 kuma suka ji raunuka a hari mafi muni na uku da aka kai a cikin makon nan wata ƙungiyar kare hakkin al'ummar siriya ta ce harin sararin sama da aka kai kan wata makarantar kimiyya a wani birnin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye arewacin siriya ya kashe akalla mutane tara galibinsu ɗalibai da shekarunsu ba su kai sha takwas ba to masu sauraro da takaitattun labarin da muka zo ga ƙarshen shirin ma wannan lokaci sai gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen wato da misalin karfe shida na safiya kenan a hukun najeriya kafin mu yi ban kwana ga ɗan gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga hajiya asma'u wadda aka fi sani da sunan hajiya adda unguwar nasarawo bohol a jimeta yola jihar adamawa tare da 'ya'yanta aisha abubakar tare da babangida abubakar buba na layin 'yan canji a kasuwar jimeta da fatan kuna na lafiya yanzu a madadin grace alheri abdu wadda muka gabatar da shirin nan tare da wadda ta kula da ɗakin na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan mu a wannan yammacin ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.